daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. هو ولي الذي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau talata da ni sunusunti zan jagoranci gabatar da shirin kamar haka. Bayan sauraron labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu da mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya jaddada cewa a shirye suke su cimma yarjejeniya yayin da suke kiyaye muradun ƙasarsu. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta jaddada matsayinta kan batun ta ce sinadarin uranium. Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ta yi kira ga jami'o'in yammacin kogin Jordan da su shirya zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar Gaza da kuma ƙin amincewa da kisan kiyashi ko ƙare dangi kan Falasɗinawa. Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Shugaban ƙasar Iran ya jaddada cewa a shirye suke su cimma yarjejeniya yayin da suke kiyaye muradun ƙasarsu shugaban ƙasar iran masa'ud fazashkiyan ya jaddada cewa iran a shirye take ta cimma matsaya bisa ƙaidadden tsare-tsare tare da kiyaye moriyar ƙasarta amma idan ba ta son yin shawarwarin da ta daga da ta dage kan matsayinta tare da ci gaba kan tafarkinta kamar yadda jagoran juyin jihali musulunci ya ce babu kyakkyawan fata kuma ba za a fitar da rai ba shugaban kasar iran mas'ud pezeshkian da yake jawabi a taron da gwamnonin kasar da suka yi a ma'aikatar haƙoƙin cikin gidan kasar a yau ya yi jawabi kan shirin tattaunawa ba na kai tsaye ba da amurka yana mai cewa tun da fari gwamnatin iran ta jaddada cewa tana ƙoƙarin ƙarfafa dangantakar siyasa da tattalin arziki da kimiyya da al'adu da sauran ƙasashe musamman ma ƙasashen musulmi da na makwabta iran tana kuma neman kyakkyawar mu'amala da sauran ƙasashe bisa mutunta juna ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa ba su da niyyar gudanar da tattaunawa da amurka a fili. ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana a shafinsa na totar a takaitaccen jawabin da aka shirya yi a taron manufofin nukiliya na ƙasa da ƙasa na kanegiya yana mai jaddada cewa iran sam ba ta da niyyar yin shawarwari da amurka a fili a bainar jama'a arakci ya rubuta a shafinsa na totar da safiyar yau talata cewa lokacin da ya amince da gabatar da muhimmin jawabi a taron manufofin nukiliya na ƙasa da ƙasa na kanegiya har yanzu iran da amurka ba su sanya ranar da za a yi shawarwari zagaye na gaba ba wanda za a fara a matakin ƙwararru a ranar laraba da kuma babban mataki a ranar asabar ya ƙara da cewa kamar yadda ya jaddada a cikin jawabinsa da ya shirya ko kaɗan idan ba ta da niyyar yin shawarwari a fili a bainar jama'a arakci ya ci gaba da cewa a cikin jawabinsa ya kuma bayyana ƙarara cewa wasu ƙungiyoyi masu sha'awa na musamman na ƙoƙarin yin maguɗi tare da bata tsarin diflomasiyya ta hanyar bata sunan masu tattaunawan tare da yin kira ga gwamnatin amurka da ta gabatar da buƙatu masu tsanani da girma. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta jaddada matsayinta kan batun tace sinadarin uranium a ƙasarta. Mai magana da yawon gwamnatin Iran Fatima Mahajirani ta bayyana cewa Iran na ƙoƙarin yin shawarwari ne domin samar da amana da samar da gaskiya game da shirinta na nukiliya domin ɗage takunkumi kanta a cikin taron manema labarai na mako-mako da ta gudanar a jiya litinin mahajirani ta mayar da martani ga wata tambaya game da tattaunawar da ake yi tsakanin iran da amurka inda ta ce shin ɓangarorin biyu sun cimma matsaya dangane da ƙasar da za a aike da hajojin uranium da iran ta inganta shin iran ta amince da miƙa waɗannan haja zuwa rasha ta ce ina so in bayyana dangane da kashi na farko na tambayar cewa wasu daga cikin waɗannan lamura jajayen layuka ne na iran wato batutuwa a buɗe suke don tattaunawa amma kamar yadda aka ambata a baya wasu daga cikin abubuwan da ake tattaunawa a kafafen yada labarai sun faɗa cikin jajayen layukan jamhuriyar musulunci ta iran ne dangane da ƙasar rasha tana jaddada cewa a matsayinta na memba na dindindin a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya tana da matuƙar muhimmanci a wurin iran kuma haɗin gwiwa ƙudda ƙudda ke tsakanin iran da rasha ya bai wa ƙasar rasha rawar da za ta taka wajen yin shawarwarin masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da kenan birnin tehran ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta yi kira ga jami'o'in yammacin kogin jordan da su shirya zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar gaza da kuma kin amincewa da kisan kare dangi da ake musu ƙungiyar gwamnatin musulunci ta hamas ta yi kira ga jami'o'in yammacin kogin jordan da su tashi tsaye wajen gudanar da gangami da zanga-zanga a ranar talata wato yau domin nuna goyon baya ga gaza da tsayin dakanta da kuma kawo ƙarshen kisan kiyashi a cikinta a cewar cibiyar yada labaran falastino shugaban ƙungiyar hamas abdulrahman shahid shadid ya buƙaci 'yan falastinu gami da ɗaliban jami'o'in falastinu masu 'yanci a yammacin kogin jordan da suke mame da su da tashi tsaye tare da gudanar da zanga-zangar ɓacin rai da aka shirya za a fara a yau talata domin nuna goyon baya ga zirin gaza da kuma yin watsi da yakin da ake yi na kawar da al'ummar ta gaza jagora shadid ya jaddada cewa dole ne kungiyar dalibai a yammacin kogin jordan ta kara takarwa wajen dakatar da kisan kiyashi da kuma daukar matakan gaggawa ga gaza a dukkanin fagagen jama'a da jami'o'i yayin da ake ci gaba da yakin kisan kiyashi da kuma fafatakar fafatawa da 'yan gwagwarmayar musulunci suke yi na ci gaba da gwamza faɗa a fagen yakin ambaliyar al'akasa. munanan abubuwa da suka faru na zubar da jini bayan wasa tsakanin alhali tripoli da swahili a libya a kusa da filin wasa na birnin tripoli an ga abubuwa na zubar da jini bayan wasa da aka yi tsakanin ahali tripoli da swahili lokacin wasu motocin ma'aikatar haƙoƙin cikin gida ta gwamnatin haɗin kan ƙasa suka bindige magoya bayanta da gangan shaidun ganin ido sun bayyana cewa bayan an kammala wasan ne wata mota ɗauke da makamai ta kutsa cikin wurin da jama'a ke cunkoso inda suka bi kan wasu matasa lamarin da ya haifar da firgici da hargitsi an kuma ji karar harbe-harbe a wurin lamarin da ya ta'azzara lamarin tare da jikata wasu da ke wajen majiyoyin lafiya sun tabbatar da cewa an mayar da wani matashi ɗan shekaru ashirin zuwa wani asibiti da ke kusa da birnin wasanni inda aka bayyana halin da ke ciki da mawuyaci har yanzu ba a fitar da ƙididdigan adadin waɗanda suka jikata a hukumance ba ƙarshen labarun duniya kenan. shan labarin duniya yanzu kuma za mu shiga taskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru sannan shirin kokon san shirin mu koyi harshen farisanci mu kuma shirin lafiya sai da kula shirin don matasa da sauransu da fatan za ji daɗin shirye-shiryen ku yi saurare lafiya. yanzu ga sharhin bayan labaranmu wanda zai tsokaci akan wani sabon salo na mugunta da keta sun fara aiwatar da wani sabon kisa ta hanyar amfani da sabon salo akan falasinawa kai ka ce a tsawon watanni sha takwas da suka ɗauka suna amfani da makamai mabambanta wajen kashe mutanen gaza bai ishe su su cimma manufofinsu na keta da mugunta ba sabon salon kisa wanda ya yi kama da kalankuwar masu cin naman mutane bayan sun soya shi shine abin da yake faruwa isra'ila ta kai hari da jirgin yakin maras matuƙi ta hanyar ƙunar bakin wake a kan sansanonin 'yan hijar da suka yi dandazo a wuri ɗaya iyalan aboros su ne wannan jirgin ƙunar bakin waken ya fada a kansu ya kashe da dama daga cikinsu ta hanyar ƙona su da ransu mutane ashirin ne suka kone kurmus a cikin waɗannan iyalan na aboros a daidai lokacin da ɗaruruwan mazauna wannan sansanin na 'yan hijira suka taru domin su kashe wutar da harshen take toroko da ta tashi sama jikin iyalan Ross yana ci gaba da ƙonewa har suka yi shahada ba tare da an iya ceto da su ba bayan da wuta ta lafa sauran danginsu da kuma 'yan uwa da suke zagaye da su sun ɗauki sa'o'i ba tare da sun iya tantance cewa wane da wane ne ba wannan salon kisa na ƙone ina da ransu kuma ta hanyar amfani da hari na ƙunar baƙin wake da jiragen sama marasa matuƙi wani sabon abu ne da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fito da shi bai kuma tsaya a cikin iyalan aborus ba isra'ilan ta sake aikewa da wani jirgin sama marasa matuki na ƙunar bakin wake zuwa wani sansanin 'yan hijira wannan karan a unguwar razana da ke bait lahiya a arewacin zirin gaza shi ma jirgin ƙunar bakin waken ya fada kan hemar iyalai guda da suka kunshi uba da uwa da 'ya'yansu hudu da suka ƙone ƙurmus kafin a kai abin da ya saura na gangar jikin waɗannan shahidan zuwa asibitin indonesia da yake arewacin gaza wani jirgin saman marasa matuki na ƙunar bakin wake ya fada a kan hemar wasu iyalan a sansanin 'yan hijira na jabaliya a wannan karan iyalan asidiya ya fadawa ya yi sanadiyar shahadarsu su bakwai baki ɗaya sun kuwa kunshi ƙananan yara biyar da mahaifansu biyu da gari ya waye mutanen sansanin 'yan hijira na jabaliya sun tashi da wani kisan kiyashin a kan makarantar ayubiya da ke a ƙarƙashin hukumar agaji wani jirgin saman marasa matuƙi ya kai wani harin na ƙunar baƙin wake a kan wannan makarantar inda ya rusa ɗaya daga cikin ɗakunansa da aka samu shahidai shida 'yan hijira a daidai wannan lokacin da haramtacciyar kasar isra'ilan take shan jinin falasɗinawa ta hanyar ƙona su a raye jiragen yakinta suna kai wasu har a gidan iyalan najjar da ke jabaliya an kuwa samu shahidai uku hakanan kuma sun kai wasu har a wata gona a garin khan da yi sanadiyar shahadar mutane biyu su ma manyan bindigogin haramtaccen ƙasar isra'ila sun ci gaba da kai nasu har-haren babu ƙaƙƙautawa a sassawa mata na gaza musamman a unguwannin da suke gabashin birnin gaza da suka hada da atufa shija'iya da sha'af da bait hanun bai zama abin mamaki ba da hukumar lafiya ta duniya who ta siffata gaza da cewa ta zama babban makabarta ta kuma kara da cewa isra'ila tana kai wa himomin 'yan hijira hare-hare cikin sani da ko manufa hakanan kuma hukumar ta ce babu wani wuri wanda yake da aminci a faɗin gaza baki ɗaya sannan ta ƙara da cewa an hana ta shigar da kayan agaji na magunguna da sauran kayan aikin likitanci saboda tarnaƙin da isra'ilan ta gindaya mata sannan kuma ta karkare da cewa rashin abinci mai gina jiki a gaza ya kai koli to ƙarshen sharhin bayan labarin kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau talata 22 ga watan Afrilun shekara ta 2025. wanda ya daidai da 24 ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 130 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan afrilu na shekara ta 1895 jose mate ya jagoranci al'ummar kasar cuba wajen yi wa tura mulkin mallaka na kasar spain bore wani kuma a lokacin suke mame da kasar ta cuba tun karshen karni na 15 miladiya spain ta tura sojoji kimanin dubu ɗari uku domin murkushe boran al'ummar ƙasar cuba amma amurka ta yi amfani da wannan damar domin cimma burinta na mamaye kasar cuba baki ɗanta inda ta tayar da wani bam a cikin tekun na cuba wanda kuma ya tarwatsa wani jirgin ƙasar amurka da gangan kuma ta ɗora alhakin hakan akan sojojin spain daga lokacin ne amurka ta shelanta yaƙi gadan-gadan akan sojojin spain inda ta kashe da dama daga cikinsu kuma ta nutsar da wasu manyan jiragen ruwan spain na yaki a cikin teku da ƙarshe dai bancin mutu yarjejeniya a birnin paris na ƙasar faransa spain ta fice daga ƙasar cuba daga lokacin kuma sai amurka ta mamaye ƙasar baki ɗaya ganin haka sai buran al'ummar ƙasar cuba ya koma akan amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a ranar irin ta yau 22 ga watan afrilu na shekara ta 1948 yahudawan sayuna suka yi wa falasinawa biyar kisan kyashi a gabar ruwan haifa a daidai lokacin da yahudawan sayuniya suka haɗa baki da burtaniya kuma suke shirin kafa isra'ila cikin falasdino yahudawan sun yi wa falasinawa kisan kyashi bayan sun kwace yankunan su inda wasu falasinawan cikin tsoro suka nufi gabar ruwan haifa amma yahudawan sayuniya sun bi su kuma suka yi musu kisan gilla da dama daga cikin falasinawan dai waɗanda yahudawa suka kashe a lokacin mata ne da ƙananan yara da kuma tsaffi masu saurare ko kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan afrilun shekara ta 1961 wasu sojojin faransa waɗanda suke adawa da kawo ƙarshen mulkin mallaka a ƙasar algeria suka tare da wata hatsaniya a birnin algiers domin yin juyin mulki a ƙasar ta yadda za su kwace iko da ƙasar daga hannun turawan faransa waɗanda suke shirin baiwa ƙasar algeria 'yancin kai wannan lamari dai ya yi sanadin kashe mutanen ƙasar algeria kimanin biyu sannan kuma sojan sun ɗauki wannan matsaya ne bayan da de gaulle na faransa ya ba da umarnin fara shirin miƙa mulki ga ƙasar algeria kuma 'yantar da ƙasar duk wani dai manufarsa ita ce miƙa mulki ga 'yan algeria amma masu biyayya sau da kafa ga faransa domin su gaba da tafiyar da kasar a bisa mahangar siyasar faransa amma duk da haka dai sojin faransa masu tsauran ra'ayi waɗanda suke cikin algeria ba su gamsu da wannan mataki ba daga ƙarshe dai algeria ta samu 'yancin kai a cikin shekara ta 1962 bayan mulkin mallaka da faransa ta yi wa kasar na tsawon shekaru 130 masu saurare ko kun san cewa shekaru 121 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan afrilun shekara ta 1904 aka haifi robert oppenheimer masanin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar amurka wanda kuma ya ƙirƙiri bam ɗin atomic kafin yakin duniya na biyu ya gudanar da bincike mai zurfi akan ƙwayar zarra da kuma yadda ƙwayar take rabuwa a cikin makamashi wanda shine take fitar da tsari wanda yake ba da damar samar da tartsatsi mai tsanani a lokacin yakin duniya na biyu an naɗa oppenheimer shugaban bincike na ma'aikatar yaƙi a ƙasar amurka sannan kuma ƙarƙashin kulawarsa an ƙirƙiro bama-bamai guda uku na farko duk da haka a lokacin da amurka ta hallaka dubin dubatar mutane a lokaci guda a raharan bama-baman da ta kai a ƙasar japan shekara ta 1945 oppenheimer ya yi nadamar ayyukansa kuma ya yi kira da a yi amfani da makamashin nukiliya domin dalilai na zaman lafiya maimakon kera bama-bamai da za su halaka adama shekaru 46 da sa gabata a rana irin ta yau masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan ordibihish na shekara ta 1358 hijira shamsiya marigayi imam khomeini wanda ya asasa jamhuriyar musulunci a kasar iran ya ba da sanarwar kafa dakarun kare juyin juhalin musulunci a kasar a bisa wannan sanarwa dai babban aikin dakarun kare juyin juhalin musulunci a kasar iran din shine kare juyin juhalin musulunci daga makiya na ciki da waje kafar waɗannan dakaru na juyin juhalin musulunci da ake kira irgc ya samo asali ne daga irin tunani da basira da kuma hangen nesa wanda margayi imam ne ya yi tun a wancan lokaci a watannin farko na juyin juhalin musulunci sojoji da jami'an tsaro sun fuskanci gagarumar matsala da kuma tarwatsewa kafa kungiyar sojoji masu farin jini ya zama wajibi domin samar da tsari na tsaro wanda zai taimaka wajen wanzuwar juyin juhali da kuma kare ƙasa da zaman lafiyarta da kuma kwanciyar hankalin al'umma margayi imam kumeni ya fahimci wannan wajibci da kyau kuma tun a wancan lokaci ne ba da umarnin kafa da karin kare juyin juhalin musulunci wanda za su ɗauki ragamar gudanar da waɗannan ayyuka a lokacin kaddamar da yakin da gwamnatin saddam hussein ta yi a kan ƙasar iran da nufin ruguza juyin juhali da aka yi a wannan lokaci ba da jimawa ba sojojin sa kai da kuma sojojin dakarun juyin juhalin musulunci sun shiga cikin wannan yaƙi gadan-gadan kuma sun taka gagarumin rawa wajen fatattakar sojojin ƙasar iraki daga cikin ƙasar iran da kuma fitar da su daga wuraren da sojojin saddam ɗin suka mame a lokacin da ake kokarin gina kasar iran din karkashin sabon juyin juhalin musulunci a kasar iran a lokaci guda kuma dakarun kare juyin juhalin suna kara kasa sannan kuma suna ba da gudunmawarsu wajen gina kasa a cikin gida da kuma aiwatar da sauran tsare-tsare waɗanda suka shafi tsaro da kuma tabbatar da zaman lafiyar al'umma ba ga kuma dakarun kare juyin juhalin musulunci sun shiga dukkanin bangarori na gudanarwa domin tabbatar da cewa juyin juhalin ya kafo akan kafafunsa daram ba tare da tasirantuwa da matsaloli da yake fuskanta daga kasashen ketare ba macedonia آموزش زبان فارسی mu koyi harshen bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda yau ma za mu shiga cikin wani sabon darasin na ɗari da biyar idan ba a manta ba dai a makon da ya gabata muna sanar da cewa dai muhammad tare da wasu abokansa da suke yawon shakatawa a birnin isfahan har yanzu suna cikin wannan birni inda suke ganewa idanunsu abubuwa na ɗabi'a da kuma wuraren tarihi da ke akwai a cikin wannan birni wanda suka kwashe tsawon shekaru ɗaruruwa kai har ma da abubuwan tarihi da suka kwashe tsawon shekaru dubbai a yau ma za a ji tattaunawa dangane da wasu daga cikin irin waɗannan muhimman wurare da ke cikin birnin isfahan kamar yadda tattauna ta gudana tsakanin muhammad da ɗaya daga cikin masu musu jagora a taugar su ta masu yawon shakatawa to amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da zamu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. من خوشحالم نی نجددی ما آمدیم مو منزو موزه دکن اجی کن تاریخی گنجینه ورن آدنی دانشجو دالبین جامعه ادبیات فارسی ادبین هرشن پارسنچی حتما تبس دیدن گنی کتاب لطفی خطی ربوتن هنو شما لذت میبرید کی زکجی جالب می قایتروا تابلو اللو تاریخ طبیعی تاریخی طبیعه ما می رویم مو زمت من مطمئنم نی اینا ده تبچن شما خوشتان می آید کی زکا جدادن آن نگهداری می شود انا آدنشی چه چیزهایی؟ ودن ابوبوا انواع نوعی حیوان دبه حیوانات دبوبی تاکسیدرمی شده da aka busar. Shoma mi binid. Za ka gani. Shoma mi tawonid bebinid. Za ka iya ganin. Ce jolib. Da ƙayatarwa. Ajib. Abin mamaki. Honar. Fasaha. Tarih. Tarihi. San'at. سناؤی بومی نگده منطقه ینکی مناطق ینکونه جهان دنیا ما آشنا می شویم مو زامو سامو مسنیا کدام ونه ما می بینیم مو گنی ما می توانیم ببینیم مو زم گنن آثار هنری کاییکن فساحه هنرهای تزئینی فساحوهی نه کاییکن قوا اشیا ابوبوا دوره زمانن اسلامی نه چی؟ شما مشاهده می کنید کو زاکوگا شما می توانید مشاهده کنید کو زاکو ایگنن آثار ما قبل تاریخ دادن کاییکن تاریخی کاشان برنن کاشان ما نمی رویم مو بزا مجبه To madalla an saurari dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa tsakanin Muhammad da kuma daga cikin masu masu jagora a yawon bude ido suke a birnin Isfahan. Yan sai a je ga tattaunawar kamar da ta gudana a tsakanin su. خوشحالم که به این موزه بسیار زیبا آمدیم. شما که دانشجوی ادبیات فارسی هستید، حتما از دیدن این کتاب‌های خطی لذت میبرید. بله هم این کتاب خطی بسیار جالبند و هم تابلوها بسیار زیبا هستند بعد از این موزه به گنجینه تاریخ طبیعی می رویم مطمئنم که از آنجا نیز خوشتان می آید در آنجا چه چیزهایی نگهداری می شود؟ در آن موزه می توانید انواع حیوانات تاکسیدرمی شده را ببینید چه جالب! اصفهان شهر عجیبی است شهر هنر، تاریخ و صنعت، موزه تاریخ طبیعی هم دارد. بله، در این موزه با انواع حیوانات بومی ایران و حیوانات مناطق دیگر جهان آشنا می شویم. در کدام موزه می توانیم آثار هنری شهر اصفهان را ببینیم؟ در موزه هنرهای تزئینی اشیاء دوره اسلامی را می توانید مشاهده کنید. آثار ما قبل تاریخ در کدام موزه است؟ شهر کاشان موزه ای دارد که آثار ما قبل تاریخ در آن نگهداری می شود. ولی ما به شهر کاشان نمی رویم. تو بند اک سردان تتونا کمیل تو گودانا زکنم محمد دا به ایما سو جا گوره. یا ترجمه تا از کن هرشان حوصا. خوشحالم که به این موزه بسیار زیبا آمدیم نی نجددی سوسی دمکزو ونن ورن تاریخی میکاو شما که دانشجوی ادبیات فارسی هستید حتما از دیدن این کتاب های خطی لذت میبرید کی دالبین جامعه ne که کی کویان ادبین پارسنچی za ka je daɗin ganin waɗannan littattafai da aka rubuta da hannu. Bale ham in کتاب های خطی بسیار جالبند و هم تابلوها بسیار زیبا هستند ای waɗannan littattafai da aka rubuta da rubutun hannu hakika suna da ƙayatarwa hakanan ma alluna suna da kyawu sosai بعد از این موزه به گنجینه تاریخ طبیعی می رویم. مطمئنم که از آنجا نیز خوشتان می آید. ای بای منم ورن تاریخی زم جه گوانی ورن آدنا که ایکن تاریخی نا دبیع اینا دا تبشن چما زاک جداد ورن در آنجا چه چیزهایی نگهداری می شود؟ اچنگ waɗanne abubuwa ne ake adanawa در آن موزه می توانید انواع حیوانات تاکسیدرمی شده را ببینید. اوانن ورن تاریخی زکه ای گنن دبو دبوبی دا اکا بوسر. چه جالب! اصفهان شهر عجیبی است. شهر هنر، تاریخ و صنعت. موزه تاریخ طبیعی هم دارد. دقایق تروه birnin isfahan birni ne mai matukar ban mamaki birni na fasaha birni na sana'o'i da wurin aje kayayyakin tarihi na ɗabi'a. Bale, در این موزه با انواع حیوانات بومی ایران و حیوانات مناطق دیگر جهان آشنا می شویم. ای a wannan wurin aje kayayyakin tarihi za mu samu masaniya a kan nau’o’in dabbobi na cikin gida a Iran da kuma dabbobi na yankunan duniya daban-daban. Dar kudon muze mitabonim asar hunariya shahar Isfahan ra bebinim? A wane wurin aje kayayyakin tarihi ne za mu iya ganin kayayyakin fasaha na birnin Isfahan. در موزه هنرهای تزئینی اشیاء دوره اسلامی را می توانید مشاهده کنید. اورن کای کن تاریخی نا قوا ابوبوا نا لوکاشن مسلمچی نه زاکا ای گنن سو ا ونن وری آثار ما قبل تاریخ در کدام موزه است؟ ابوبوا نا ددن تاریخی پا ا ونی ورن اجی کای کن تاریخی سکی شهر کاشان موزه دارد که آثار ما قبل تاریخ در آن نگهداری می شود ولی ما به شهر کاشان نمی رویم برنن کاشان yana da wani اجی aje تاریخی tarihi na daɗaɗɗen zamanin tarihi waɗanda ake adana سو a can amma mu za mu je Thank kashan madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da tarjumar ta a cikin harshen hausa a cikin tattaunawar dai muhammad ya kara neman bayani dangane da wasu daga cikin muhimman wurare da ake ajiye kayayyakin tarihi da dadu a iran da kuma waɗanda suke kayayyakin tarihi nema na duniya waɗanda dukkansu ana ajiye su ne a manya-manyan wuraren ajiye kayayyakin tarihi da ke cikin ƙasar ta iran musamman ma waɗanda suke birnin isfahan wanda lokacin suke gudanar da yawon shakatawa a cikin wannan birni mai daɗin tarihi idan allah kai mu a shirinmu na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar da ta gudana tsakaninsa da mai musu jagoran to amma kafin wani lokaci a madadin dukkan wani suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma malama jolai da shina fefe ne a bulan salo ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. To a shirin na yau dai za mu mai da hankali ne kan cutar gyambon ciki ko kuma ulsa daya daga cikin cutukan da suke addabar sashen da ya shafi ciki da fatan za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To Marilla, kamar da watakila wasanku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan gyambon ciki ko kuma olsa ɗaya daga cikin cutukan da ke addabar sashen da ya shafi ciki sakamakon tafi kama tumbi ko karamin hanji. Ciwon olsa akan iya magance shi ta hanyoyi da dama mafi sauki su ne ta hanyar shan magunguna bisa umarnin likita. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ina tare da Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita a Jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. da farko kuma ya fara da mana bayani kan abin da ake nufi da ciwon na kwalsa ko kuma gyambon ciki ciwon olsa kamar yadda za a iya fassara a hausa a ce gyambon ciki ciwo ne da yake zama kamar rauni amma ba wai haka kawai ke farawa a matsayin ciwo ba yau da dama yana faruwa da samun kwarnafi mai tsanani da kan shafi ko tumbi ko kuma hanji shi sa a turanci akan cewa akwai gastric ulcer akwai duodenal ulcer to wato zartin biyu da na hanji kenan ke mun gyambon kama kafin ya faru akwai abubuwan da suka fara a cikin bayanin da likita ya yi ya taɓo batun ababen da kan faruwa idan mutum ya kamu da ciwon na ulcer to ko waɗanne ne daga cikinsu? misali akan samu laruran yawan kwannafi wato da tsani da ke tsatsafowa daga cikin tumbin mutum ya yawa shi wannan tsamin kamar ruwan batir ne yana tare da sinadarin da ake hydrochloric acid da kuma waɗansu sinadarai na enzymes masu narkar da abubuwa masu narkar da tsoka ba akan ce wasu facilitic enzymes suna nan da dama to waɗannan abubuwa su sukan na da ciki ko hanji su sa miki sannan abin ya zo ya zama ma mutum matsala ko lokacin mutum ya ci abinci sai in abincin ya je wucewa ta wurin da rauni ke sai ciki ya ta ciwo zuciya ya ta tashi a mutum ya samu ma lokaci rikewan baya sosai a kuma in ya kai ga raunin ya yi girma jini na fita ta za a zama mutum yana yin bayan gida ki kirin wannan shi ne ma bayani ka ke tafiya kan menene gyamban ciki ko kuma cystic ulcer ko akwai wani abu da ke haddasa shi wannan ciwon na ulcer wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa eto eh masana sun ce yawanci tsafowar yawon tumbi a shi nisan haddasa shi in yawon tumbi ya fito da yawa a tsamin shi a yadda mutum kaftar da yawo a ƙarƙashin harshen shi a baki haka shi tumbin mutum shi ma yana da tsakuwar nan shi yawo kuma na cikin tumbi mai tsani ne yana da zafi to in yayi yawa ya kan iya cin tumbin kansa ya yakan kuma iya cin hanji sai ya kawo kuma miki to wannan wani lokaci kan faru saboda yanayi canjin yanayi da aka samu a to wani lokaci an ce kuma cin abu mai yaji ko kuma yawa wato kwafi kenan a shi ma yana yana sa wannan al'amari to a kaɗan daga cikin abun da aka suna sawa kenan amma kuma akan samu wani irin nau'in kamar ƙari a cikin jikin mutum musamman ta wurin hanji mai tsatsafo da wasu sinadarai da ke sa yawon ya karu a wani lokaci ake gastrinomas in suka fito suka yawa za su iya sa wannan tsamutsamun hydrochloric acid din ya yi yawa to banda na ci gaba zama da yunwan ciki yana kawo wannan sannan kuma akwai wata kwayan halitta kwayan ciwo da ake kiranta helicobacter pylori da take ita ma kawo samun wannan gyamban ciki to abubuwa kaɗan daga cikin da ake gani suke kawo kenan shi ta ga ranci mutum yana autar yana yana yawan tashi musamman da daddare inda ciwon ya fi zan tsaranta lokaci da dare sannan kuma cin abinci da yaji akan hana mutum in yana da olson ko baya shi a wani zaka ji ana mara kace di kare yawancin abu mai yaji da tsani kara olsa ya tashi maka ko kuma kai ya sa maka olsa to duk waɗannan suka iya faruwa kuma akwai kashin gaskiya cikin saboda ka olsa tactic olsa wato jamban ciki ba ciwo ɗaya ne ba abu ɗaya ne yake kawo shi ba abubuwa da dama suna kawowa amma likita kan iya dubawa bayan ya gane cewa akwai jamban ciki sannan ya ba da maganin da suka dace wani lokacin kwayan cutar ne sa ya haɗa da wato magunguna kamar su antibiotics da suka dace saboda ta kashe kwayar cutar da ake ganin ta sa osan amma kuma yawan ciyan banza ne akan kuma wayarwa mutum ka ya gane me zai ci ne bai ci ba kuma kada ya zauna da yunwa cikin shi ah, kuma shi ma kansa rashin cin abinci akan kari yana kawo ko da mutum zai ci abinci sau hudu ne a rana amma watakila ya ci da safe sai kusan yamma zai ci ya ci da yamma kuma da ba ya kada ci kafin kwanta ci kaga wannan bai babu daidaito ana son akalla baya kowane awa shida ne da safe mutum ya ci da rana ya ci da dare kuma ya kai breakfast lunch and dinner in aka ba da eh, rata da ya dace daidai da daidai da daidai ya fi alheri akan takurawa jiki ko da mutum zai ci mai yawa daga ba ba a so eh, ratan ya dinga zama ba daidaito a tsakanin wannan da malam. Turkta wannan alamun ne haka suke nuna mutum yana fama da shi wannan ciwon na ulsa. eh shi ne a turanci muke cewa symptom ba alamun ciwo da shi majinyaci zai koka na farko kaga akwai samun kwanafi ah, mutum wani lokaci ya ci abinci ya ki sauka ah, wani lokaci sai kamar ya sai wani ruwa mai tsani ya dawo baki wani ah, kiran shi acid reflux shi ma yana iya zama kamar somin tabi ko kuma farko-farkon alamun alsa Eh, tattun oza na biyu kuma shi ne tashin zuciya eh, tashin zuciya mutum ne ya wuya cika wara baki wasu za su yi amai eh, in tashin zuciya ya damu wani wani bai taɓa jin daɗi ya siya amai in ya amai ya ɗan tsamu tsama ka tsamin ya bar cikin sai ga mutum ya ji daɗi ya samu nutsuwa na uku shine ciwon ciwon kahon zuci a kahon zuci ba a zuciya ba ne kahon zuci wurin tsakiyar kirji ne abin da yake wurin shine hanjin da yake ko kuma makoshin da yake saman tubi a abinci sai ya gitta wurin kafin ya shiga ya yi ciki cikin dumbin mutum don aka ciwo a kahon zuciyoyi ta suya a shi ma halamun shi ne ko kuma ciwon ciki ma gaba daya mutum ya dinga samun ciki shi yana kullewa wani lokaci abin ana jin shi har baya a banda wannan kuma wani in ya ci abinci ne ciwon ya kan tashi ko da abincin ba tsani wani kuma zai iya cewa sai mai tsani ko mai yaji a wani kuma in je bayan gida zai iya ganin halamun cewa bayan shi ya bani kirin kama hannu an dama gawayi wannan jamban ciki ne wato septic ulcer da ya fara jini din da aka samu rauni ba wuya in aka samu fani sai jini ya tsatsafo shi ne kiran shi da a turance bleeding ulcer to in kafin jinin ya gangaro ya gauri da yawun da mutum ya haɗiya ya gauri zafin ciki ba ya ƙara canja shi sai ya rikide ya zama ba kirin wani bai gane ma cewa jini ne irin ce kawai bayan gidan shi ya baki zaman gauri ba tare da ya san cewa ma jini ne ya da ya fito eh, ya dan shaɗi ne da ya wuce canja ya zama baki ba a turance muna kira shi millennials too waɗannan kaɗan daga cikin alamun jambanci da na malam oh. sai kuma in likita yana dubawa in ya ɗan latsa in ya laka cikin mutum yakan wani lokaci yakan zama sai mutum ya zabu da ce wayo na jin zafi wato tenderness kenan yakan faru amma in wannan gyamban cikin yi nisa wannan da malam zan kai ga likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin ko ana warkewa daga shi wannan ciwon na olsa ko kuma gyambon ciki ga dai likita da bayani. a ana warkewa sosai kuwa Ida kuma an warke din da aka samu rauni aka warke ya akwai tabu ko wurin da wurin da tabu zai saurin tsagawa ko a fatar kenan ka ji rauni ka samu skin ulsa, wato eh, rauni ko biki a fatan ka in ya warke taban nan bai da karfin wurin da bai da tabo saboda haka mutumin da ya taba yin ulsa, zai iya warkewa wurin zai yi irin nashi taban da yake yi amma ba wuya kuma wurin sake ɗagawa in mutum ya fara komawa ɗabi'u marasa kyau da zai haddasa samun olsan tun daga fari to yana warkewa amma yana saurin kuma iya dawa babban abin wahala shine a ce mutum ya canza biyar shi da in wannan cikin olsan ya tafi ya tafi a kar amince kuma gaskiya hanya ɗaya da ake tabbatar da osa shine ta hanyar leƙa shi a gan shi ƙarara shine endoscopy amma duk sauran abubuwan da sai da dinga tafi cewa ana zaton ulcer ne amma ana so a tabbatar akwai yar waya mai kyamara da fitila a ƙarshen ta da ake endoscope za a zira shi ta baki a je har cikin tumbin mutum ko hanji in ya shiga sai a ga inda ulcer yake akan iya gutsuran fatan ulcer ma saboda a a tabbatar cewa shi ulcer nan musamman in ya tsufa ya daɗe bai fara neman riki ɗora ga makansa ba to waɗannan hanyoyi da ake gane shi kenan kuma ciwon yana iya warkewa amma kuma yakan iya kwabewa kuma ya zama kansa ko ya fashe ko ya rabu wani ɓangaren jiki ko kuma ta bulbulo da jini. yawa da yake kamar ana magana ne na cikin shi tumbi haka kamar wani lokacin akan yi tiyata ne ko kuma akwai magungunan haka da ake sha na aurka ko kuma ya danganta da karfin shi ulsa ɗin ne. Eh, ya danganta da karfin ulsa ɗin mataki mataki ne akan ba da magani mafi yawanci kuma a ware mutum kai akan abincin da zai ci da wanda ba zai ci shi ba ah, na biyu akan ba da magunguna da dama da ake sha magungunan ma nau'i nau'i ne akwai su antacid masu rage tsamin ciki akwai masu rage tsatsafo da tsamin kuma da kanshi su ne kamar ah, proton pump inhibitors da h2 antagonist ah, wannan cutar da ke na turanci sannan aka yi aiki wani lokaci a tsinka jijiyoyin da suke zaburar da tumbi ya dinga tsatsafo da wannan yawo mai tsami ne kuma cutar da tantanin cikin ah, tindi ko hanji ah, amma wannan aikin yanzu bai faya ba faya san shi kamar da ba da ana yawan ya ma ah, an rage saboda shi kansa aikin yana zuwa tare da nashi matsalolin daga baya misali mutum a ga cewa miki ya ci tumbin shi ya yawa in aka yanke tumbin mutum zai tsara abubuwa da dama da na halitta ne wanda suke taimaka ma wurin ci maka da cin abinci da kuma narkar da abinci in an cewa mutum tumbi gaba da misali mu osa ta bata mara cikin tumbinsa gaba daya zai zo ya ta fama da kuma karancin jini don a cikin tumbi akwai wani sinadari da ke taimakawa vitamin vitamin da suke taimakawa wajen samun jini wato intrinsic factor na tumbi in babu shi ko ka ci abinci mai vitamin B12 ko balamin ba zai shiga jikinka ba saboda rashin wannan halitta an yanke mutum tumbi inda intrinsic factor ke fitowa to waɗannan abubuwa sukan faru da yawa shi sa zai ba da farin yi sosai shi wannan operation da ake na na ko da bagatani ne tsinka jijiya ko kuma eh, yanke shi da Ulsa din yake da juna shi da wani bangare jiki in an samu manguna da dama masu inganci kan mutum yana da dan cimincin na rayuwa abubuwan za su kyau. to ko waɗannan shawarwari ne jama'a za su amfana da su don kaucewa kamuwa da shi wannan ciwon na Ulsa? ba su neman shawara a wurin likita su je su nemi shawara in kuma ya zama da cewa ulsa mutum fa ya karin akwai haɗarin ya kwaɗe gaba ɗaya ya zama babban alamari na uku kuma shine mutane su san abin da suke ci kayan da mutum za ka ci a harshen ka ka ji kawai ya dame ka kana ci bai kamata ka zuba shi a cikin musamman in ka kasa da osa ko kuma kana tsoron ka kamu da osa din sa waɗannan ruwa a ciki to baki ma ya sha wahala ballantana hanjin cikin mutum so wannan matsalolin a kiyaye da su sannan ya ji alamu olson a yi sauri a je likita kuma akwai shiri da dama a gidajen rediyo a kan irin cimakan da mutum yake kamata yi ba tare da ya samu wannan larurai da ake kiran su na ciki ba wato ya tattaka wasu wannan ke na ci mala. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ya ciwo gobe. To masu rawo a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya. Masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake su amu Kai co likita bokan turai. Thank don matasa. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne da yawan da muke gabatar muku da matsalolin da matasa suke fuskanta da kuma ƙalubalen da yake gabansu a rayuwa. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne akan wata matsala. wacce ta zama alaƙaƙai a tsakanin wato maza da kuma mata matasa a arewacin najeriya wacce ita ce shan muggan ƙwayoyi da fatan za a kasance a tare da mu domin a ji shirin kamar yadda zai gudana ba shaye ba wayewa ba ne dan yana cutarwa. Shaye-shaye ba wayewa ba ne dan yana cutarwa. Sani a farkon dukannin aiki na da rabbi nake farawa. Shaye-shayen muggan kwayoyi waɗanda suke juyar da hankalin mutum. na daga cikin matsalolin da matasa da samari da dama suke samun kansu a ciki kuma saboda wannan matsalar tana kawo cikas mai girma wajen ci gaban kowace al'umma da samarinta da matasanta suke shan magan kwayoyi, shi ya sa ƙasashe da dama gwamnatoci suke kafa hukumomi masu zaman kansu domin yin faɗa da wannan ja'ifa hakan kuwa ya ƙunshi lalata gonakin da ake shuka abubuwa masu sa maye da kuma kame dillalansu da masu fataucinsu sannan kuma a yi wa masu shan magan ƙwayoyin magani ta hanyar killace su daga cikin al'umma da kula da su. sai dai wata fuska mafi muni ta wannan wato baɗala, ita ce yadda 'yan mata matasa suke zama masu shan mugan ƙwayoyi kuma saboda mummunar illar da wannan matsalar take da ita ne wasu manazarta suka dukufa wajen yin bincike domin yi mata kyakkyawar fahimta a matsayin share fagen magance ta alhaji ado ahmad gidan dabino ɗaya ne daga cikin fitattun marubuta a arewacin najeriya ya kuma yi rubuce-rubuce masu yawa da suka shafi ƙirƙirarrun labaru da kuma wato matsalolin da al'umma suke fuskanta a cikin watannin bayan nan ya rubuta wani littafi mai zaman kansa wanda yake magana akan matsalar shan kwaya da 'yan mata suke yi wannan ne ya sa shirin ya tuntuɓe shi domin yi masa tambaya akan ɗabi'ar bayanin da ya tattara a cikin littafin nasa ga abin da yake cewa abu ne na bincike ba labari ne na zube ba tasuniya ba sahihin bincike ne wanda aka yi shi aka tattauna da masu ruwa da tsaki akan abin da kuma wanda aka gani a rubuce-rubuce da kuma wanda aka gani aka saurara a cikin shirye-shirye na gidan rediyo wanda abin da yake faruwa aka gaya min ba labari ba ba tasuniya ba. malama ummu kulthum qasim wacce ita ce mataimakiyar darakta na ƙungiyar Hisba a jihar kano ta yi wa shirinmu cikakken bayani a kan yadda wannan mummunan hali na shan ƙwaya ya ratsa 'yan mata inda ta ba mu labari a kan ɗaya daga cikin irin wannan matan da suka taɓa cin karo da su to wacce aka kawo musu a hukumarsu ta Hisba domin kula da ita ga abin da take cewa akwai wata mace kwanan nan da aka kawo mana ita in ka ga yarinyar nan zaka ji tausayinta yarinya ce gaba ɗaya an mata aure sati biyu amma da aka yi mata ƙawayenta suka je wakiya ta murna daga nan suka bata kwayoyi ta sha a can bayan dogon banki muka samu yarinyar wasu mutane suka same ta suka kawo mana ita Rara, ya mace amarya abin takaici wanda muka zo muka ajiye ta a ɗaki kafin mu ce mu je mu nemo mota mu shirya a kai ta kumar da ta dace ta fasa gilas ta yaga hannunta da jini jina jina da jikinta ka ga wannan abin bakin ciki ne dukkanin musulmi zai ji bakin ciki da ta kai shi don haka yanzu hukumar yubba tana nan insha Allahu tabaraka ta'ala da yin addu'o'i da zuwa kafafen yada labarai da kuma nuna majigi wanda yake tabbatar da illolin wannan da kuma nuna hotunan waɗanda suka samu kansu a wannan layi illar da ta sabbaba musu insha Allahu haka za mu ta yi muna yi kuma muna roƙon ubangiji insha Allahu Allah mai jin roƙon bayansa ne kuma Allah zai amsa mana domin Allah ya faɗa cewa in tansu kuma ya wa yuthabbit aqdam duk lokacin da kuka himmatu za ku yi wani aiki na Allah za ku tabbatar da dokar Allah a ban ƙasa to Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da ku akan diga-digan wannan akan Wata tambaya da shirin namu ya yi wa Alhaji Ado Ahmad Gidan Dabino, ita ce ko a lokacin da yake kan ganiyar bincikensa ya iya gano dalilan da suke ingiza ɗiya mata shan muggan ƙwayoyi ga abin da yake cewa. To a binciken da na yi da tattaunawar da na yi da wasu yanzu nan kafin ka kira ni na kira wata mai shaye na ke cewa ke a ina kika koyi shaye ce a makaranta wadda ake cewa unity school wato makarantar mata da maza na ce to me kika fara sha sai ta ce tana yin jarabawa ta ta biyu sai take tunanin so take ta zama ta ɗaya jarabawa na tambayi wani namiji da makaranta mata da maza ce kuma ta gwamnatin tarayya sai ya ce mata ta sha wiwi wiwi tana buɗe tunani tana kaza tana kaza daga nan sai ta fara sha to ta riga ta shiga ciki tana sha tana sha sai take ganin wani lokacin ta yi tunanin karatun ya zo wani lokacin kuma in ta sha ta bugu ta kasa yin karatun karshe ma sai ta yi na uku sai ta ga ashe ma dai gashi to kuma an riga an koya mata ta zama sababbiya da wasu kuma sukan shiga wannan shaye-shaye ne saboda suna da samari mashaya wanda suke shaye-shayen wa'annan kwayoyi Da haka soyayya sai ta ja su sai sauran ya koya musu. To ita ma malama Ummu Kulthum ta kungiyar Hizba da ke jihar Kano ta tabbatar wa shirin namu cewa 'yan matan suna fadawa cikin tarkon soyayya ne da samari ke dora su akan wannan turba ta shan muggan kwayoyi ga abin da take cewa. Babban abin da ya sa 'yan mata suka shiga wannan abu shine abin da suke yawan kira soyayya. Yawancinsu za ka gani sukan so ko kuma sukan kulla dangantaka ko kuma idan aka yi rashin sa'a mutumin da suke so mai irin wannan ɗabi'a ce to sai ya ba su sai su sha dama kuma tsarin musulunci shi sa annabi sallallahu alaihi ya gaya mana cewa lallai ɗayan ku ya zaɓi abokin mu'amala domin mutum yakan addinantu ne da addinin masoyinsa idan mutum ya kasance wanda yake tare da shi mutumin kirki ne to kaga wannan ɗabi'a za ta ringa sassa. idan kuma mutum ya zama ba shi da kirki to shi ma wannan mummunan ɗabi'a za ta nashe shi shi sa annabi sallallahu alaihi ya mu wannan umarnin zaben abokin mu'amala to su akasarin su yaran nan na yanzu musamman yan mata idan suka ga matashi kwasai-kwasai da shi to ba sa yadda su tabbatar da wannan mutum menene shi wane ne shi a wacce hanya yake wannan hanyar ina za ta kai shi ba sa tunanin haka inama kawai in dai matukar zuciyarsu ta nutsu da shi kuma tunda abu ne wanda yake na shedana to shi kenan sai ka gani lokacin da suka zauna suke wannan hirarrakin soyayya in ya tabbatar da cewa ta nutsu da shi to shi kenan sai ya nuna mata shi fa yin layinsa ita kuma wannan kaunar da take masa ba za ta iya wato kin abin da yake so ba don haka ya nuna mata kuma sai ta karba saboda tana ganin idan ta ki karba wataƙila ransa zai ɓaci. Kwanaki an kama mana wata yarinya ta tabo, amma a yaushe yaya aka yi tabo? A saurayinta ne ya je zance. Lokacin da ya je zance, ya je da kwalaban lemu, kice mata a sha. Saboda haka ya bata ta ɗaɗɗaka shi kenan tabo. A ce a cikin wannan lemu ya riga ya zuba kwayoyi, Saboda haka ta hanyar wannan shine farkon shaye-shayenta. da haka nan kuma ta zama ita ma yanzu ta bunƙasa ta koya wa ƙawayenta lokacin da yarinya ɗaya ta koya daga wajen saurayinta shikenan sai kuma ka gani ita kuma ta koya wa wata shaƙiƙiyarta aminiyarta wadda take suke tare da ita inda kamar yadda na faɗa maka abu ne na shaida sai ka gani yana ta yaduwa yana ta yaduwa na ƙwaya abin kai yanzu har mata siyarwa suke yi kuma suna sha wasu daga cikin mazaje lokacin da tun ana samartaka yarinya ta saba da shan kwaya idan Allah ya kaddara aure a tsakanin su da wannan mutum yana aurenta to idan ya aure ta ka gani kenan sai kuma ta zama ita ce dilarsa yana siyowa har a kwallaye suke zuba kwayoyi su lullufe su dinga siyarwa da mutane. Yau zan yi akan gayu ne wanda kullum suke cakewa. Shaye-shaye To ma sauraro shirin namu zai dasa aya a nan, da yarda Allah za mu ci gaba da tattauna wannan matsala ta shan muggan ƙwayoyi da 'yan mata suke yi a arewacin Najeriya. Da fatan za a kasance tare da mu domin aji yadda shirin zai gudana ko kuma zai ci gaba a lokaci mai zuwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. da kullum suke cakewa. Shaye-shaye ba wayewa ba ce da su yau su daina dan Allah cikin shi akwai cutarwa. Shaye-shaye ba wayewa ba na cutarwa. Tarbiyyar iyali. masu sauraro barkamu da haka kuma barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga rediyon BOH hausa da ke nan binin tehran ta jamhuriyar musulunci a iran gani awal kunyi ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salih zare da ke can birnin yamai ta ƙasar Nijar, inda zai ci gaba da yi mana bayanin sabon hankoki daga littafin arsalatul hukuk na imam zainul abidin na imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da wannan shiri yau kuma malam zai tashi ne kan wani sabon haƙƙi wato haƙƙin malamai magada annabawa muna sauraron malam. Auzu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahim alhamdulillahi rabbil alamin muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawa rahama da shin kai abucin dimbin kyautaye da ni'imomin da mu ba mu san iyakansu ba shi ya kawo mu wannan lokaci da zamu wasala karatun mu a cikin littafin risalatul huquq na imami ma'asumi maulana aliyu zainul abidi na ɗan imam husaini alaihi kuma za mu tashi a haƙƙi na goma sha takwas Wannan maulana ali zain labidin alaihi salam yake cewa wa amma haqqu ra'ayatika bil ilmi fa anta lam anna allah qad ja'alaka lahum fi ma ataka min al ilmi wa walaka min hazanatul hikma muna magana ne akan haƙoƙi haƙƙi na kowa wanda shi wannan haƙƙi Allah ne tabaraka wa ta'ala ya ɗora shi ya yanka ma kowa haƙƙinsa ba naka ne ka ce sai na yarda ba naka bane ka ce na yarda da wannan ban yarda da wannan ba tsarin Allah ne ta'ala in ka rayu a matsayin wanda ya kiyaye dokar Allah ka kiyaye ma kowa haƙƙinsa to fa ka yi daɗin kai gobe a lahira kai ma za ka more amma in ka zo ma Allah ta'ala a matsayin ka take haƙƙin wani to fa ka sani Allah ba zai bar haƙƙin wani a kanka ba sai ya ɗiban masa haƙƙinsa don haka a matsayinka na malami na al'umma a matsayinka na malami to al'umma tana da haƙƙi a kanka almajiranka suna da haƙƙi a kanka na farko wajibinka ne ka san cewa Allah ne ya baka aron wata baiwa daga cikin kyautayensa ilimin da ya baka Allah ne tabaraka wa ta'ala ya zaɓe ka ya ɗora ka akan wannan kujerar ta ilimi yau kai ne malam ko ko kai ne shak ko kai ne ustaz ko kai ne alaramma Allah ne ya ɗora ka a matsayin da ya ɗora ka a matsayin ka na malam al'umma a ka take so ta ji Allah ne ya ɗora ka a matsayin mai kula ko mai tsaro a taskar hikimarsa don abin da za a yi za a zo a tambaye ka me Allah ya ce me manzon Allah ya ce kai za a zo a tambaya naka yan rage ko ka ɗora mutane a kan daidai ka samu riba kai da su ko ka ɗora su a kan ƙarya ka zama mayaudari maci amana idan har ya zama a san tafi ma wala kallahu min zalik wa qumta bihi lahum maƙamul hazin shafiq nasih li maula fi ibadihi idan har ya sama ka tafiyar da wannan matsayi na malam ko shak ko makalla ko ustaz ko doktor ko farfesa ko mawa duk wani matsayi na ilimi masararo kada dai ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun abin da zai kasance idan tafiyar da haƙƙin ilimi daidai wa daida da fatan iyali za su amfana da wannan shiri na musamman. Idan har ka tafiyar da shi daidai. aikin ka ya zama kamar aikin wanda aka sa tsaron rumbun ajiyar hikima wanda aka ba shi makulli aka ba shi izinin duk mai larura idan ya zo to ka ba daidai bukatansa ka ba shi. ba cuta ba cutarwa sai ka tsaya akan wannan aiki tsakaninka da Allah ta'ala lokacin da mai bukata ya zo ya tambaye ka ya zo maka da fatawarsa sai ka ba shi fatawa daidai tsakaninka da Allah ba ka ɓoye ba don ce mana in ka tamtal uluma ta hatta la tara ghayra shahilin wa bali thumma uljimta fil qiyamati nara wa talahabta fil azabi shadid zakirin nas بالعلوم لتحيا لا min من أول النها بالبعيد ka zama bai gaya wa mutane gaskiya a karantarwarka ka zama mai gaya wa mutane haƙiƙanin gaskiya yanda Allah ya aiko annabinsa da ita naka shine wannan don ka raya mutane da ruwan ilimin da Allah ya baka kada ka zam kai mai ilimi ne amma kuma kana mutane ruwan ilimi ko ka ɓoye wa mutane gaskiya ka ɗora su akan ƙarya don fa in ka ɓoye wa mutane ilimi akwai azaba gobe lahira Allah ya gaya mana nasa alkur'ani cewa allazina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun malaman da ke ɓoye gaskiyar da ta bayyana a littafin Allah da karantarwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam bayan kuma ga abin a fili a bayyana sun sani amma sai suka ɓoye don son ransu ko don son ran ƙungiyarsu ko don son ran mazhabarsu ko don son ran uwayen gidansu ko kuma don son ran wasu nasu duk mutumin da ya ɓoye gaskiya don son ransa tufa a wajen Allah ta'ala kamar matsayin wanda ya bauta wa wannan son rai ne to wanda ya fi shi asara Shi ne wanda ya ɓoye wa mutane gaskiya ya tara kansa ga fishin Allah don ya kare son zuciyar wasu don haka wajibinka ne kai shek, ko Akaramakalla, makalla ko ustaz ko liman ko wa-wa-wa ko alaramma a matsayinka ko kai dokta ko farfesa kowa a matsayin mai ilimi to wajibinka ne ka karantar da al'umma gaskiya abinda ka faɗa musu daidai kai ka samu ladar ka gaya musu daidai su aikata su samu lada a wurin Allah kai Allah ya baka kamishon ka shiryar da su da an Allah bi karajulun wahidan khairul laka mimma alayhi shams mutum guda ya shirya a dalilin koyarwarka ya fiye maka duniya da abin da ke cikin ta. haka mutum guda ya bata a dalilin rufe gaskiyar ka. to musibarsa ta fi musibar da mutum da aljan za su haɗu da ita a lahira Allah ya kiyaye idan ka isar da gaskiyar daidai yadda take ka ci riba ka yi daɗin kai kuma al'umma ta shirya ta ci riba idan kuma ka ɓoye to a wannan lokaci kunta lillahi ha'inan wali halƙihi zaliman ka ci amanar Allah ta'ala ilimin da Allah ya baka ka ɓoye ka ci amanar manzon Allah kuma gobe lahira Allah ta'ala da manzonsa za su yi husuma da kai akan ka ci amanarsu sannan kuma ka zalunci bayan Allah ta'ala wale salbihi izzata muta'aridan sannan ɓoye ilimin da kai dalisin da kai ɓoye gaskiya da kai ya kai ka ya bijirar da kai kai kanka matsayin da kake da shi fa ka rasa shi shikenan kai tubabbe ne a wurin Allah ta'ala ko da ba a tube ka ba idan duk alƙalin da ya ɓoye gaskiya tubabbe ne a wurin Allah ta'ala ko da gwamnati ba ta tube shi ba wa sallallahu ta'ala ala khairu khalqihi muhammadu ali baiti at-tayyibin at-tafirin to shi dai malam ya sake baje babban kundinsa kan batun haƙoƙi daidai kuma lokacin ya zo ya tsaya mana ka a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran ta ƙasar iran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami muhammad salih lezare da ke birnin yamai ta ƙasar niger da wannan ɗimbin lokaci nasa da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah sarki iko, haba yara manyan gobe, yara manyan gobe, in yara ku bi ma iyaye, in yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne mai kyau. kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na waƙoƙin iraniyawa yau ma kamar kullum shirin namu ya sake gaito muku wani shahararren mawaƙi ne mai suna ali riza iftikhari da fatan za a gyara zama domin sauraron shirin daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran قدر رو سر کنید یا قدر رو سر کنید شب را سهر کنید غم دنیا را از سر بدر کنید غم دنیا را از سر بدر کنید تو یه جانشینی که مرگ بی خبر دارد جدایی قدر رو سر کنید آی قدر رو سر کنید شب را سهر کنید غم دنیا را از سر بدر کنید غم دنیا را از سر بدر کنید باور کنی یار خطر دارد جدایی به حال بی سمر دارد جدایی بیا که ما و تو یه جا دیگه بی خبر دارد جدایی قده رو سر کنید آی قده رو سر کنید شب را سهر کنید غم دنیا را از سر بدر کنید غم دنیا را از سر بدر کنید Tuma saurare Alirza Iftikhari kenan aka saurara da fatan kun nishadantu kuma ta kayatar da ku to an ne zamu jalin zamun shirin sai a tsara za ku ji mu ɗauki da wata sabuwar waƙar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran. آسمون بی گپی گوشش نوشته گوشش نوشته هر کسی که شده جاش تو بهشته جاش تو بهشته ای داید جونم خام گل خوبا نیستونم آی آی بای آی دای کشتنت خندیدنت غر کردنت بابای ما سزونده مثل پیشتر میزنم تیر بر نشونه تیر بر نشونه بالونه چرخش کناد دلم زمونه دلم زمونه ای دایه دایه جونم آکی زده به جونم آی آی دای آی وای ناز کردنت خندیدنت میون دشت گرچیدنت چیدنت با بیلا سیمون کاری ندار یارم میداره یارم میداره دل به دریا میزنم گرتش بباره گرتش بباره ای دای دای جونم خم گل خوبا آی رفتنت رفتار نیکو کردنت و ویلا و ویلا چه خوش سایه کمر صوت کبوتر صوت کبوتر چه خوش پرواز کنم تا کوی دل بر تا کوی دل بر ای دایه دایه جونو